wasu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa asabihi wa manita da hadihi wa samsaka bi sunnatihi ila yawmi din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب صلاة الجماعة Babin sallan jam'i na wa shurudul imam wa mamu da sharuɗa na liman da mamu wa sunnatul iqamatul jama'a bi fardina wa wajabat juma'a iqamatul jama'a sunnatun ko wa iqamatul jama'a sunna ɗaya da sallan jam'i sunna ne inda malik bi fardina a sallan mu na farilla wajen bil juma'a sallar jam'i a sallar juma'a ya zan wajibi an gani kenan malikiya suna da fatawa guda biyu akwai sallar jam'i a sallar juma'a akwai sallar jam'i a sauran salloli guda biyar sauran salloli guda biyar sallar jam'i sunna ne a wajen su. sallar jam'i a wajen juma'a farilla ne an gane wannan ku amma a mazhaban imamu ahmad sallar jam'i wajibi ne an gane na'am yace wa fallo ha sabab wa shiruna ata li mudriki bi'aha aha raka'a wato falalanta akwai akwai falala daraja 27 ata haka yazo li mudrikin jami'a ga mutumin da ya riski dukkan rakawoyin idan mutum ya riski rakawoyin nan guda biyu ga baki daya zai samu daraja 27 kai ko da ma ya cimma raka'a daya zai samu daraja 27 Na wannan ya samu a mazaban malikiya ba a samu dole zai an samu raka daya eh. ce yi yu'idu fadzun ma'a imami in Na hmm. la maghriban aw da witrin ya sha. mutum mai sallah shi kadai yu'idu zai sake sallah ha mai sallah shi kadai zai sake sallah tare da liman in ya yi sallah shi kadai ya zo ya tarar ana yin jam'i to wannan zai mayar da wannan sallar da ya shi kaɗai a matsayin nafila ya zo ya buwa ya bi liman in ya sha in ya so banda magariba ko kuma bayan wuturi lil isha ga isha'i wato banda magariba shi magariba idan mutum ya yi sallah shi kadai ya zo ya tarar liman yana yin jam'i wato ba zai zo ya bi liman ba ko kuma isha bayan an riga an yi wuturi mutum ya yi sallar isha'i sai ya yi nafilan wuturi to shi kenan a nan wajen in ya ga ana sallar jam'i ba zai bi ba wannan shi ne fahimta na malikiya kan wannan matsala khilafan lishafi'i su shafi'awa suna ganin ko da mutum ya yi magariba kai ko da ya yi isha'i ya zo yi wuturi sai daga baya zo ya ga ana sallar jam'i zai aje wannan sallar da ya shi kaɗai ya fi sallar jam'i wanda wannan shi ne sahi babu wani nasi wanda ya nuna cewa in yi sallah kai kadai kai magariba ko isha'i bayan yi wuturi in kai kai kadai daga baya ka zo ka ana sallar jabi ba za ka babu wannan nasin da ya nuna kan haka A nan wannan ku su malikiya suna dogara da doran hadisi inda manzo sallah sama ke cewa la wutirani fi lailatin babu wuturi guda biyu a cikin dare daya babu wuturi guda biyu a cikin dare ɗaya an fahimta yi donin da aka ce babu wuturi guda biyu a cikin dare ɗaya to kaga zahirin abin an ce wuturi ko ya sa abin da ake da wuturi shine wannan nafila wanda yake farawa daga raka ɗaya nan uku nan biyar zuwa ɗaya sama shine wuturi amma su malikiya sai suka ɗauki abin zuwa ga duk wata sallah ko da ta farilla ce in dai tana da raka uku kamar magariba an gane kai sai suka hada da kaga isha'i raka hudu ne suka ce isha'i kuma an kai ne kaga isha'i ya zama raka biyar to wato kaga ga wuce ga sallan isha'i raka hudu ga kuma ne sai suka hada sai suka mai shi ma ne yawwa to da zarar mutum ya yi isha'i da nan ya ne a wajen malikiya ya kulla sallah ba magana ya sake yin wani jami'i kuma ya zo na ko amma magana imamu shafi shine daidai ba a wuciri guda biyu wucirin nan na nafila ba a yin guda biyu a cikin dare daya an gani in ba haka ba kuwa duk inda aka kira wuciri za mu sanya magariba daga ciki kaga wannan ba daidai ne misali yau sun fada dashi da yawa ta inda wani lokaci ta sanda manzo Allah ya ambaci wutiri to za mu ce to magariba ya shiga wanda kuma ba zai yi ba misali eh da na ban samu raka cikakke ba na samu sayyana sai na idan sai na gana sallan jami'i bai su maliki an kai in baka samu raka ɗaya ba kamar kai kadai kai sallah ba wani tasiri dan mutum yayi sallah wato yanzu ya ana ta yayi bi liman ai bai samu bai samu sallah ba ko kadan yanzu ga ana sallan jami'i zai fi amma banda isha'i banda kaza na'am na'am yace um, a wa ashratun shara'il imami fa zakur fadakarun bil'aqli wal islami wato abubuwa guda goma guda goma su ne sharuɗar limami sharuɗar limanci sharuɗar limami guda goma ne farko dai ya zamanto namiji shi liman kuma ya zamanto yana da hankali sannan ga musulunci na ya ce fa kudratun wala ainihin min zikir yalzamu min fikihin au qira'atin mubtalimi wato kuma ya zama to yana da iko kada ya zama to gajiyayye a gane ku yana da iko ba mara lafiya bane wanda ya gajiya sannan kuma ya zama yana da ilimi billazi yalzim wato ya san abin da ya lizinta a gane wannan ku liman ya zama to yana da ilimi ya san abin da ya lizince shi min fi'e na ainihin ilimin fi'u ko kuma wato ilimin kira'a ya san qur'ani kuma ya zama ya balaga ya yi mafarki a gari to da dama ana bukata ya yi limanci ne ya zama ya san fikihun sallah an gane ya san fikihun sallah abin da ke gyara sallah da abin da ke bata shi nan ba ana nufin dole sai liman ya san kasuwanci ba ko liman ya san gado ko da bai san gado ba amma ya karanci ilimin sallah wanda dama an tura shi ne akan sallah nan wajen to ya san fikihun sallah ya san karatun qur'ani da zai sallah ga mutane kuma ya zama wato balagage ya yi mafarki babu salatul jama'a babu sallan jami'i wa shurutul imam wal mamu. da kuma sharuɗan liman da mamu wa sunnatu iqamatul jama'a sunna ne tsayar da sallan jami'i a sallan mu na farilla wajibatul juma'a kuma sallan jami'i yana wajaba a sallan a juma'a wa falluha 27 ada wato mustabanta falalan takai falalan sallan jami'i wato 27 ne haka yazo cikin hadisi mai mudrikin jami'a eh salatu jama'a afdalu min salati fard bi 27 daraja an gane daraja 27 ne mai mudrikin jami'a ga wanda ya riski dukkanta auraka ko ya riski raka daya yuridu fadl ma imamin in ya sha. wato mai sallah shi kadai zai sake tare da liman in ya so la magriba banda magriba ba da wuce isha ko kuma ko kuma bayan wuturi shi kuma ga abin da ya shafi isha'i isha'i bayan an yi wuturi wa asharatun shara'itul imami wato shara'itul imami asharatun sharadan liman goma ne akwai farko ne ya zama namiji sannan ya zama yana da hankali kuma ga musulunci kuma sannan ya zama yana da ikon yin sallah kuma ya zama ya san abin da ya lizince shi na kamar ya san ilimin fikihu ko karatu eh, ya zama ya iya karatu na fatiha da karatu surori da zai sallah kuma ya san balagaggi shi wannan jami'i sharaɗinsa shi ne sai an yi shi a masallaci inda aka gina da masala ko kudi inda mutum biyu ko suka yi sallah shi ma la ba san lallai a masallaci gidan ne ba ko da masallaci buɗe ne wurin da yake an taru za a iya sallar jam'i annabi ya ce ku ji lalliyal ardu masjida wa tsagura أتيات المعطي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أيضا يروه ما إمام بمزدلفة صلى الإشاء صلى أين إشاءين فيها ثم الصبح نمي الصبح نمي أيضا يروه ما الإمام haka nan zai maraita tare da liman zai tafi tare da liman zuwa ga muzdalifa sallar isha isha'i zai yi sallan magariba da isha'i alamin babu taglif magariba da isha'i zai kira shi isha'ai ne a cikinsu sannan zai sallaci asuba haka aka ruwaito su yan shi'a ja'afariya ba sa cewa isha'ai ne zai ce magaribai ne domin su saba wa ahalin sunna an gani sun ce magaribai ne tun ka ji mutum ya ce na yi sallan magaribai ne ne to ɗan shi'a ne saboda su suna hada salloli da su galiban suna hada azahar da la'a suna cewa zuhurai ne na yi sallar zuhurai ne na yi sallar magaribai ne an gane wani ku su dama hada salloli suke yi ba sa yin sallah kowanne akan lokacinsa na'am sai ya komu fi mash'ari ma'ahu zuwa ya ruhu fi yaruhu qurba tulu'i ash-shams bil umam wato shi zai miƙe zai tashi a can mash'arul haram wato mai yawon duha zai tashi tare da shi a ranar duha zai tashi ya ta ibada an gani a mash'arul haram zai tsaya ya ta bautan Allah yana ta ibada ya ruhu kurba tsulo isham sannan zai maraita ya bar wannan waje kafin kullowar rana zai bar wajen da sauran al'umma ya tashi ya bar wajen da sauran al'umma a fita daga Na muzdalifa ce yace ne minan yasrahu fi mawdi'in نزل فيه nuzila fihi al'azabu azabu rama jabalan bi saba'i jibi an gane ku zai tashi daga ainihin muzdalifa ya tafi zuwa mina zai yi sauri a cikin wajen da aka saukar da azaba a wajen in ya je wajen da Allah ya saukar da azaba ga wasu kafirai akwai wani waje wanda aka saukar da azaba to mutum ya zo wajen ya yi sauri ya bar wajen zai sauri ya ba wajen rama jabala to kaga zai je wato ya jefi dutse ya sada'ihi zai je ya jefi dutse zai zai harba zai jefi duwatsu guda bakwai tsakon kwani guda bakwai min alhasa eh da bakwai daga cikin duwatsu na wa kabbara ma kulli hasayat kuma zai kabbara tare da kowace tsakon kwani wa ba'da wa ba da za yazbahu ma kana kalganan eh, bayan haka sai ya yanka abin da ya kasance tare da shi kamar tumaki a can mina kenan ya yanka wato kenan an kai goma ga wata wanda shine ranar sallah ko a wajen mu shine ranar kuma dawaful ifada a wajen su ko za a yanka hadaya zai yanka abin da ya kasance tare da shi na tumaki ita wala yajuzu lahu eh, masu min min niswati والديب والصيد عمدا عمدا وبخطبه wato baya halarta a gare shi shafan abin da yake da alaka da mata in mutum yana aikin haji kare ya shafi mace a nan wani ku kare ya shafi turare kare ya yi farauta da gangan ko kuma neman mata shi ne kare ya shafi mata ko kuma ya nemi aurensu kada mutum ya nemi auren mata yana aikin hajji na'am aidan yaruhu ma imam lil muzdalifa kuma zai maraita tare da liman zuwa ga muzdalifa sallar isha isha'aini fiha zai yi sallar magariba da isha'i a cikin masu sannan sallar azuba haka aka ruwaito ya komu fi mash'ar ma'ahu zai zai tsaya a cikin mash'ar haram tare da shi ta addu'o'i na yawmin duha fi yawmin duha wato zai miƙe wato a lokacin hantsi a lokacin hantsi ya ruwa kurba tulo ishamsi bil umar kuma zai maraita da lokacin hantsi zai maraita kusan bullowar rana zai maraita da al'umma zuwa ina ila ina mina zuwa mina yasra'u fi mawdin nuzila fi al wato zai sauri a wani waje wanda aka saukar da azaba a cikin sa rama jabalan bi kuma zai jefi dutse da ainihin wato guda bakwai na minal hasa zai jefa jefi wannan dutsen wato wajen shi da ake ci jamra dutse ne zai harbe shi da bakwai daga cikin tsakon kwani wa kafara ma kulle hasayat kuma zai kamfara tare da kowane tsakon kwani ah, wa da za yazbahu ma kana bayan wannan zai yanka abin da ya kasance kamar tumaki ita ah, wala juzu lahu masu minan niswa baya halarta a gare shi shafan wani abu na mata wafi ko shafan turare ko yin farauta da gangan ko kuma neman aure ya ga wata mace kyakkyawa domin shi wajen aikin haji waje ne wanda ila ila da mutane har da aljanu kuma akwai akwai ainihin mata na manyan mutane mata mutum zai gabu da mata kala-kala daga duniya kuma idan idan ana aikin hajji zaka zo kuna dawafi zaka ta gamuwa da wayannan matan to mutum ya zai iya yi wani ya ga wata mace kyakkyawa yake bari ya mata magana yana son ta to jaraba wanda Allah ya ma kana dawafi ka ga kyakkyawan mace ba na manta akwai wani wanda muka yi aikin hajji tare da shi muna daki daya irin wannan abin ya faru shi zabe shi wallahi da ya ga mata wani magana da ya gundumo yace kai kaga wasu mata kamar su yi kansu subhanallah wala ka kama kamar su yi kansu wala ya rube ya rikici to kaga wannan Allah ya jaraba ka ne ga cewa mata amma sai hana ka nema yau idan ka nema kai haramun an gane wannan ko <laughs> na risala بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في الأقضية والشهادات babi game da alƙalanci da kuma shaidu wal bayyinatu lil mudda'i shaida ya tabbata ga mai kai kara wal yaminu ala man ankar idan mutum ya kai ƙara, dole sai ya kawo shaidu sannan rantsuwa ya tabbata ga wanda ya inkari idan an kawo ƙara, an fahimci wannan ai idan mutum ya kawo ƙara, ba wai kawai za a ba shi haƙƙin shi ba ne. dole sai ya tabbatar da wannan da'awa tashi da mai da shaidu kuma shaidun nan su zama to mai adilai to idan bai kawo shaiduwa ba annabi ya kawo shaida sai ya gaza rantsuwa ya tabbata ga wanda ya inkari kai da kace abin ba haka bane sai ka rantsi cewa na rantsi da Allah abin da wani ke tuhuma na ba gaskiya bane to ka ku fita wala yamina hatta tathbuta al-khulta babu rantsuwa har sai hulɗa ya tabbata kullu ra'ayi kafin ma ka rantsi sai ya zama to tsakaninka da shi akwai abin da ya taba hada ku hulda to kai ba ma taɓa ganin shi ba ko kana ganin shi ba ku taɓa zuwa da shi ba sai kuma a ce ka rantse bai baka bashi ba ya za a yi rantse dan ka daɗe ya za a yi rantse bai bani bashi ba alhali kuma ba ku taɓa haɗa mu'amala da shi ba an gane tsakanin ni da shi babu hulɗa tunda ni da shi babu babu hulɗa in babu kira me ci gawayi ha tunda dai ba mu hudda ya za a yi ce ya bani bashi ko yaya za a yi ya ce kaza ya ce kaza game da ni so daga babu wani magana da kuwa sai hudda ya tabbata tsakaninka da shi eh, sai dai kamar yanzu kuma a halin da muke ciki ana iya samun hulɗa in ma ta waya ko ta wani abu ko yanzu an samu wani irin ci gaba kana zaune a Najeriya za ka yi kasuwanci a Amerika ko ka yi kasuwanci a Saudiya kaga nan wajen gashi kana kwace a ɗaki wani hulɗa ya haɗa ka da mutum to a nan wajen ya za a yi idan ya zama to hulɗa ya haɗa ka da mutum a saudiya kana kwace a ɗaki eh? hulɗa zai iya haɗa ka da banki kana kwace a ɗaki ko zuwa da ka shi a nan wajen fatuwa zai canza ko ba zai canza ba wannan ƙa'ida na tun tuƙaddaru zamanan wa makanan wa shasan wa hawanan yanzu zamani ya zo wanda kana iya hudda na kasuwanci ka aika da kudi a aika ma da kaya ba tare da sun ganka ba ko kun yi mu'amala tunan zai zama hudda ke kenan wuya inda an tabbatar ko ta waya ne an samu transaction magana ya kare to za a yi shari'a din insha Allah eh awi zinna ko kuma tuhuma in har ana tuhumar mutum da cewa lallai akwai wani alaman cewa wani yayi kaza to lallai za ka rantsi yace kazalika fada hukamu ahli madina haka nan wato alƙalai na mutanen madina alƙalan malikiya in ya ce alƙalan mutanen madina a da malikawa ake nufi sai dai yanzu aka ce mutanen madina hambalawa ne yanzu hambalawa sun kwace mazhaban daga hannuwa malikanci menene abin da ke kawo tasiri har ya zamanto wato an canza daga wata mazhaba zuwa wata mazhaba to ƙarfin hukuma ƙarfin hukuma za ga wani lokaci kuna bin wata mazhaba sai wata gwamnati ta zo ita gwamnati ba ta son wannan mazhaba sai ta canza kaga da can imam malik wato an haife shi a madina kuma ya rayu a madina ya yi karatu a madina ya rasu a madina yana daga cikin malaman da bai taɓa bar madina ba har yaban duniya na ba san gane wannan da zuwa haka Imam Malik rahimahullah kaga shi mutum Madina ne baki daya amma kuma daga baya da aka zo aka samu gwamnati ta canza gwamnatin Ali Saud tare da kuma malanta na Muhammad bin Abdul Wahab to Muhammad bin Abdul Wahab ba ne to wannan sai ya tasiri a wajen hukuma ta duba mazhaban malamin da ke tare da ita sai aka canza mazhabin maliki aka kuma mazhabin hanabila an gane ai yanzu a halin yanzu wato mazhabin mutanen madina hambaliya ne yanzu ba malikiya ba an gane wannan ku nan kaga kuma mu nan afirka wanda imam malik bai zo ba sai muka zama to ga mu da yawan malikawa ne an gane ku na'am amma da kawai umar bin abdul aziz hakika umar dan abdul aziz ya ce na mutu lin afriyat bi qadri ma ahada min al-fujur wato alƙalanci hukunci na kotu yana faruwa ga mutane gwargwadon abin da suka fara na fajirci za a duba irin sabon salo da suka fito da shi sai a gina musu sabon hukunci hmm. za a duba irin sabon salo na cutarwa da suka zo da shi sai a gina musu mai sabon hukunci kamar ya za mu yi kawo misalin wannan sun kawo sabon laifi sai a gina sabon hukunci kamar rafin da ake yanzu kamar eh kaga rafin an ce dole sai an samu shaidu nawa in san mutum ya yi zina da mace dole sai an samu shaidu hudu a kan zinan to yanzu ga shi an kama shi da shaidu guda biyu yanzu ya za a yi ana ta kama mutane amma su bai cika sharaɗa ga shi kuma ana talabijin nan ana talabijin yanzu ya za a yi hukunci eh? ko ana taɓar na ƙananan yara yan wata uku shekara ɗaya yan kaza ana ta mata rufin kuma ga shi wannan shaidu hudun bai tabbata to yanzu za a canza hukuncin ne eh to a ayi yaya za a zo ne ya ce to duk sanda aka zo aka yi rufin ɗin yarinya za a yi amfani da likita in an kama mutum ya ce shi bai yi rabi ba kawai ya rike ta ne shin za a zo a kawo likitoci su duba ne ko bai kamar wasu malamai suna ganin lalle shaidu hudun na shi za a tsaya ta umar dan abdulaziz lokacin da yake yake khalifanci yana khalifanci sai zamanto ana ta fashi irin da yadda ake yi a wannan gwamnatin na buhari ana ta fashi ɗan fashi sun yawa ɗan fashi sun yawa ana yawan tara mutane ana kaza to shi ne gwamnan shi sai ya rubuta ma umar da abdulaziz wasiƙa cewa mu wannan fashi ya yi yawa kuma ga irin halin da ake ciki to ya kake gani shin za mu iya kama mutum da zato da zarar mun ga mutum da wani alama cewa ɗan iska ne ko mu kama shi da kuma ko kuma za mu kama shi ne da abin da sunna gudanar da mun ga mutum da jan ido kawai mu ce mu shine kawai dan dan fashi dai ko mun ga mutum da irin wannan gashi da ake tara wannan nan yan iska ga kana iya ganin wannan mutum da ya tara gashi ko ba dan iska bane wani irin wawanci ne ya samu mutane yanzu na sha'awan yan kwallo an gane wannan ai sha'awan yan kwallo dan kwallo yana tara gashi ana sha'awa sai ga mutum shi ma ya tara gashi kamar mahaukaci ko kunya baya ji amma daga baya zai zo ya ce zai nemi aure daga ba ga yazo zo gidan kawai aure yake ma. wannan dan iskar ina ba zan gane wannan to kaga idan mutum yana irin wannan tara gashi din kawai zaton da za a mai dan iska da shi amma ba lalle bane sai zama wani ko kwaya baya sha kawai tsaban tsaban dabbanci ne da wawanci da kuma lalacewan iyaye da ƴaƴan sun fa karfin su to wannan shi sa kake ganin irin wannan to shine irin wannan idan ya faru shin za a kawo mutum ne da zato wannan ya tara gashi ɗan iska ne duk wanda gashi da wannan kawai da mukas ko an ga mutum da jan ido ko an ga mutum yana shan wiwi yana shan wiwi kawai a kama shi an gani to ne sai Umar dan Abdulaziz yake cewa husun bil bayyana wa ma jarar bihi sunna fa in lam yuslihum al haqq fala aslahum la yace ka kama su da hujjoji da shaidu da abin da ainihin sunna ya gabatar da abin da sunna ya gudanar idan gaskiya ba ta gyara ta kada Allah ya sa su gyaru haji abin da shi ya faɗa idan gaskiya ba ta gyara su kada Allah ya sa su gyaru kuma inda amma akwai misalai da yawa na abubuwan da a da ga yadda suke amma kuma zamani yana sanyawa su canza an gane wannan ko ko wani zai kawo mana misali daya Eh, yau ka kama account account yanzu shi account hirzi ne ka ga magana na hikima sosai account yanzu naka hirzi ne idan wani yana kwanci a can a can wani ɗaki ko yana zaune a Kano sai ya amfani da ilimin sa na zamani ilimin kwamfuta ya kware sai kwashe maka kuɗinka account irin wannan yan yahudin nan in yi kwashe maka za a iya kama shi ya ce ah ban da alaka da kai ni ba mutumin kano ne ya zai mutumin kano ya zo ya zo ya ce wai dan kaduna kuma yana da ai an ce dama a ka'ida mai misala ya ce sai idan akwai hulɗa ba mu da hulɗa da shi ko abin da ya kama da wannan ko ce ya za a yi mutum na kano kuma ya zo yana kwanci a kano kuma a ce ya kace ma kuɗi a nan garin kaduna da shi ma zai yi a firma wannan an taɓa mutuncin shi na matan gane wannan amma da dai zamani ya zo wato wani account din hirzi ne ya kuma karfin hirzi saboda banki tana yin tana ba shi kariya da yawa ta hanyoyi daban-daban to tun mutumin da ya zo ko yana kwanciya ɗaki ne an gani ko yana zaune a wani gari ne ko yana amerika sai kwashe ma kuɗi to za a bi ta hanyar kwamfuta ɗin a gano ko shi waye in an ba gano ko waye za a tura 'yan sanda a kamo shi in an kamo shi kuma za a hukunta shi kuma sai ya biya wannan kuɗin an fahimta ai kaga wannan zamani ya kawo shi amma kila da za a gaya ma alƙali a zamanin da zamanin shi wannan godiyo a gaya ma alƙali irin wannan zai yi alƙali zai ce ina ba zai taɓa yiwuwa ba shi wannan ba zai taɓa yiwuwa mutum yana kano yana kwanci a ɗaki kwashe ma kuɗi ba ba zai yiwu ba ina ba san gani akwai wani misali na abin da yake in a da ne ga irin hukuncin da za a yi in yanzu ne a a a na miƙa ce bai da wani matsala ai da ƙasa da sama duk duk duk yanzu da gidan sama da gidan kasa duk ba gidan kamar ne mace dan an daka dan hausa masu kuma ka ce ba wajen bane to ai sabani kawai ya zo ne haka nan kawai cewa tun da dai yanzu wajen ya zama ruwa mm, kawai shi kenan kawai sai a ɗan ƙara ba. ai malami ɗaya ne kawai duniya ya kawo wani malamin gumi ne kawai na'am wa idan na kadar mutiya alai idan wanda aka yi ƙarar shi yayi nukuli bi ma'ana ya cije in an ce mutum yayi nukuli ya cije ya kira zuwa na'am lam yuqda da tsari ba za a yi hukunci ga mai neman haƙƙi ba hatta ya halifa fi ma ya fi ah, bi ma yi fi marifa har sai ya rantsi a cikin abin da yake awon ya sani kun gane wato idan wato kai da aka yi ƙara shi mai ƙara wai za da kalar mudda'a alai idan wanda aka yi ƙara aka ce to tun da dai wane an ce kawo shaidu bai kawo ba ya ce yana bin ka bashi kai ka ce baya bin ka bashi to shi da aka shi da ya ce yana bin bashi aka ce to ya rantse tun da shi ya kai ƙara a kai ya kawo shaidu ko tunda shi ya kai ƙara to sai zan bai da shaidu to yanzu me za a yi nan gaba sai a ce shi wanda aka yi ƙara ya rantse to da aka ce ya rantse ya ce shi gaskiya ba shi ya san darajar Allah shi ba zai rantse ba aka yi aka yi ce wallahi dai dan dai akan dan kudi dubu biyar dubu goma wallahi ba zan rantse ba yanzu bai? to a ba za a yi hukunci ga shi mai neman haƙƙi ba wanda ya kai ƙara sai ya rantse a cikin abin da yake ga awon ya sani yawwa na kenan za a dawo da rantsuwa zuwa gare shi kenan ba ya kan dawo da rantsuwa ba. amma ko su wuraren da ake dawo da rantsuwa akwai da ba a ba wal yaminu billahi alladhi la ilaha illa shi rantsuwa ana yin shi ne da Allah wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi wa qa'iman kuma idan mutum zai rantsi zai rantsi ne a tsaye, wannan babi ne na taglizil yami in ya zo na shi mike za ka rantsi kai tsaye to shi kan iya gada yana zaune za ka ce to yanzu mikewa za ka yi tun da ka ce ba abin ka bashi ka shi tsaye za ka rantsi wayin da min bari za ya fara rawan jiki a gane wani kuma za ka rantsi ne a wajen mumbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi rubu dinar fa aksar ga abin da ya shafi rubu dinar ko fiye da haka in ka in misalin ana rikici ne akan rubu dinar ko fiye da haka to za ka rantse ne a tsaye kuma a mumbarin manzo Allah an gane wannan kuke wa fiye rayuwar madina wato wannan kenan in ya faru a ina madina to in ya faru a wurin da ba madina ba ba ya alifu fi zalika fil jami to zai rantse ne dangane da wannan a masallacin juma'a in ba madina bane zai zo masallaci a ce to tunda dai abin ya zama haka ka ce ba abin ka wannan bashi shi wannan an ce kawo shaida bashi da shi to yanzu za mu je masallacin juma'a in an gana masallacin juma'a ma sai a duba wanda ake ganin ya da daraja dai a wajen mutane ce to za mu je za mu je su ta bello za mu je masallacin sarkin musulmi bello a nan za ka rantse ina fatan gano wannan a nan wajen sai a ɗauke shi ya je masallaci kafin liman ya fara hudu ba ko limin ya fara hudu ba za a dan dakatar da shi ce to akar makalla dan dakata ga wani nan ya zo zai rantsi sai ce to tashi tsaye ya tashi tsaye to ka rantsi cewa wallahi tallahi ba abu yana bashi ko wallahi tallahi kaza kaza kaza wa mawdi yu'addu min kuma wato za a yi rantsuwa a wurin da ake girmamawa daga gare shi ina ake girmamawa ya hau kan mumbari ya hau mumbari imam a ce aka rubuta Allah Allah ka ce buke mu da dan mun dan dan musulmin kira zai zai dan hau mun barin ne rantsi na ba ta gani to wannan yana daga cikin tagrizul yamin sannan in ana so a ƙara ya mutsawa ce to ina qur'anin nan ta dauko bugun hannu a cire shi daga fata rike shi to karanti yalla bai da Allah ina da magana <laughs> al'amarin ya yi yawa to ya ga an tashe shi daga inda yake an tashi an je wani unguwa kuma unguwan ma an shiga masallaci masallaci ba na juma'a juma'a ma ba ko ina ba kan mumbari sannan kuma an dauko wani qur'ani da fata an cire fata an bude shi an gane an nuna an ce to ya ɗaga ya daga ya rantsu da ci to bai zabi haka <laughs> na na yi ce wa ya halifu kafir billah shi kafiri zai rantsa da Allah aisu yu'azzim a wurin da yake girma shi kafiri za a tai da shi coci in kirista ne idan babba yahude ne a tai da shi can wajen ibadansu idan babba majuse ne a kai shi baitun nari in mai bautan wuta ne a kai shi can can mai bautan kai gunki ne a kai shi temple ko inda yake bauta eh inda yake girmamawa yace um, wa idan wajada talibu bayyana bayyana idan shi mai neman haƙƙi ya samu shaidu ba da yaminin maslu bayan rantsuwan wanda aka kai ƙara kun gane mai neman haƙƙi wanda ya kai ƙara shi yana bin wani bashi aka ce kawo shaidu bai samu shaidu ba Ya ka ce to waye za ce ya rantse shi wanda ake tuhuma ko wanda aka yi ƙara to sai wanda aka yi ƙara ya rantse da ya rantse daga baya sai shi wannan din mai neman haƙƙi zai samu shaidu lam yakuna alima biha wanda da can bai san da shaidun ba hudiya la hudiya to za a mai hukunci da shaidun rantsuwan wancan ya rushe rantsuwan da ya rushe yanzu a to an dawo an ƙara dawo da ƙara yanzu wannan bawan Allah wanda za a bai da shaidu yanzu ya samu shaidu eh ta ba an kibit an samu wa in kana alima biha idan ko ya kasance ya san da ita amma bai kawo ba ba za a karba daga gare shi ba wani lokaci ka san da shaidun amma kana tsoron shaidan gida zai kware ma baya kila kuna da wani gurojin da shi shi ma shaidan an gari shi shaidan kasan shaidan kare amma kuna da wani gurojin in an zo kawai zai zai zo ya yamu tsakani a kotu shi to alhamdulillah biye kira to amma tun da biye kira zan faɗi gaskiya gani da shi kawai zai fara kware ma baya to in ka san wannan ka san cewa zai ma wannan to kawai sai ka gane shi to da ka zo daga baya sai ka zo zai ci awa ne ai na ji ana shari'a ai da ka kira ni wallahi talla da da da baka da ai na san komai da komai sai nuna ma ya nuna damuwa da baka gaya mai ba to sai ka shiga da ƙara tunda ka samu da wa kada kila tuqbal min an ce kai za a karba ko da da ya san da shi dan zai yi akwai wani karina kamar yadda na faɗa da ya sanya bai kawo shi ba misali za a karba na'am dan insha Allah sai mai insha Allah ka yi tuku da sai bakwai da minti na'am eh. a ah, baka shi abin da aka faɗa kana bacci ke na mala awal sai aka ce za ku yi tunawa ana iya dawo da ranzuwa zuwa ga wancan haddi ne a mutane yanzu suna da matsala farko dai wajen ma shaidin kotu ba ta cika duba wani shaida adili ba matsala kenan duk wanda ya zo ba da shaida kawai tana amfani <laughs> sai dai lauyoyi su mai tambaya lauyoyi suke ba shaidar tambaya kaga yana ta inda inda an gani su amma a ka'ida ya kamata kuma ya ba da shaida a mai taskiya kowane shaida guda ɗaya ya samu shaidu hudu su ba su tafiya shi mutumin kirki ne kowane shaida ɗaya yana buƙatar shaidu hudu su ba da shaida cewa shi mutumin kirki ne to yanzu kawai ba a yi yanzu ko ka san ma a kotu ma ana ana neman shaida a biya su zo su baka shaida eh eh shaidun haya wallahi ni na ga wani za ga wani tsofi ba suna zaune a kotu suka zo ka ce to kai da Allah za su taimaka ma su da sai ka suna kuka sai ka musu bayanin ko bai suna ba da shaida ana gama ka biya su kago ɗin nan ba ƙananan shekaru ba ne misali kuma ita ko ta san ta san ba ma'aikata ne shaidu ba ta san shaidu ne na haya amma kuma duk da haka sai ko ta iyalin su ba da shaida na'am ya je nemi shaidu in bai nema bai bawa Allah ya je nemi wai na azzaluman alaikum salam akwai wasu irin sharda da shari'a ta gindaya wanda kama kame laifi sai an cika wannan sharda to amma kuma sai ya kasance a wannan zamanin cika wannan sharda sukan yi wahala kamar kam na iya rufin kama shiri da mutum hudun nan kama na rufi yawa kama cika shiri hudun nan eh. sai zama na kama mun yana wahala sai da zama idan an kama lura da shaidun ba su cika sai mutane suna ɗaukan hukunci a hannunsu ko su kashe ko su wani abu to ni hukunci ya kamata da tsari ya ɗauka domin su da jariya a ta'azirin za a ƙara wa ƙarfi ta'azirin idan akwai wani alamu ko da shaidun ba su cika ba ka zama alamu cewa mutum an gashi da ƴan ƙarama yarinya kawai a mai hukunci na ta'aziri a bar hukuncin rabin din nan nan na haddi sai a mai ko ta'aziri yana iya fin haddi ƙarfi ana iya ta'aziri ma da kisa a ce duwanda aka kama shi ya yi rufin kawai an kama shi ana zargin shi kawai a kai shi lahira in tuhuma ya yi ƙarfi da ana yi. a wani ya wuce gona da iri is unnatural ko mutum in yayin zunubi ana so ya tuba idan an yi daddaka to an kulle kofar tuba to wanda aka mai wannan daddaka to kila zuciyar shi ya bushe ya ce to tun da haka ne masu insha Allah zan yi zan ringa zai dinga ainihin funding din duk wani wanda zai yi ni da ni da zan kashe kuɗi kuma zai tsaya ya ringa ta'addanci sosai tana riga an gama mai da rayuwa shi sanya wannan malamin da lokacin da wani daga cikin bani isra'il ya kashe rayuka casa'in da tara ya ce shin akwai tuba a gare ni ya ka ya ka samu wani wani mai da'awan malanta sai ki ah ya za ka yi ka tuba ai ba maganin tuba irin zinubin nan ka zo ka kashe mutum ba ɗaya ba ba bi ba har casa'in da tara wallahi tallahi ka ka guri kake irin wannan magana a to mutumin da yayi guluwu yace wallahi babu tuba gare shi kofar tuba ya kulle to shi gwada ya ce kofar tuba ya kulle shi to yanzu me amfanin rayuwar shi kawai sai ya ci gaba da kisa sai kashe malam ya ya ci gaba da ci gaba da dari da shi an gane kaga in an kulle kofar tuba to mutum zuciyar shi yakan bushe akwai hikima wannan bude kofar nan cewa duk zunubin da kai in ka tuba Allah zai yaɗe to akwai hikima amma da zara an ce ba akwai lokacin da an ka tuba Allah ba zai amsa ba lokacin za a samu yan ta'adda da yawa kowa zai ɗauki bindiga ne kawai je masallaci ana sallah duk da yan aljanna ne wannan duk yaje ta clear ne yan aljanna shi ma ya kamar nan ya zama dan ta'adda tun an ce mai an ce mai shi dan wuta ne kawai tun a duniya to ba an gaya mai ba shi dan wuta ne tun a duniya to mai amfanin rayuwar shi to kun ji hikimar da yasa Allah ta'ala ya buɗe gobar duk zulubin da mutum ya yi ko ya ya cika duniyar nan ya ce ya tuba Allah zai amsa an yi haka a cece rayukanku a cece ainihin dukiyanku da wasu abubuwa akwai matsala sosai akan wannan ba kaɗan ba insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk